me yasa yawanci abokananka mata ne yanzu an nemi shawara ta an ce daga shugaban kasa zuwa gwamna suwa ya kamata a naɗa zan ce mata nake so a bawa duka shikenan kuwa so inda mata ne da yawa wasu sun fita daga cikin wani halin da yawa kuma na samu kuɗin da ba zan iya irga su ba Chas a yanzu kuma an ce luwai me yasa haka ba ni labarin yadda ka tsinci kanka a kanewood da wace hanya ka bi haka zama a gwanja hanya tana da ramuka da yawa muna so mu sani ka yi magana akan aktin da waka kuma mm. kuma dukansu biyu kana yi wanne ne ka fi so sannan wanne ne ka fara yi eh ado mm. ka taɓa yin waƙa sannan kuma ka yi da ka yinta kana ganin cewa waƙan da kake yi faɗakarwa kake yi koko kawai neman kuɗinka kake yi saboda mutane da dama suna tunani kamar waƙoƙinka suna gurɓata tarbiyya to na san cas na san asosa amma ban san luwai ba me ma'anan luwai to sai kwatsan muka ganka a america me faru me kai ka kuna sana'an shayi a gidanku eh. me yasa baka ci gaba da wannan sana'an ba to mutane biyu mm. alijita aminu mai dawayya za ka zaɓi mutum ɗaya a ciki da ashe za ka iya auren fm mm. wace shi za ka aura da zan iya auren fm to ita wannan tambayar me ya kawo ta kamar yaya me ya kawo ta daga tambaya don. to ainihin har na jima abin ya mun nauyi ne